Tabbas sojoji sun tafka babban kuskure a juyin mulkin da suka yi a kasar Nijar. Wannan dai za a iya cewa martani ne daga manya-manyan kasashe irin su Amerika da Faransa da kuma manyan kungiyoyi da suke fara janye wa Nijar din tallafi. Yanzu haka dai kasar Faransa ta tabbatar da cewa bata ta san kowa ba a matsayin shugaban Nijar illa Muhammad Bazoum. Duk da yake a farko an fara zargin kasar ta Faransa ma'ana da cewa tana da hannu a wannan juyin mulki da aka yi. Sai dai kuma yanzu wani abu da ke kara fitowa fili yadda kasar faransa ta fito wato ta bayyana wa duniya cewa ba ta tare da wannan juyin mulki da aka yi kuma yanzu haka ma ta ba da umarnin wato a gaggauta mayar da shugaba Muhammad Bazoum kan mulkinsa ko kuma a sake shi kamar da yadda sojojin ke ci gaba da rike da Muhammad Bazoum din bayan kifar da gwamnatin tasa kuma suna so wato ko kuma sai da suka kama wato babban babban aminansa wato Muhammad Isu a yau dai za a iya cewa kungiyar tarayyar Turai wasu daga cikin wakilanta sun tattauna a gidan wato Muhammad Isu da ke Yayamai wanda kuma aka tabbatar da tattaunawa dangane da yadda aka kifar da gwamnatin ta Bazoum kuma tun ne dai kasar faransa ta sanar da sanya wa kasar ta nijar takunkumi matukar teba to bata dawo da mulki ba a hannun farar hula Juyin mulkin dai da aka yi wa Muhammad bazum shine juyin mulki na biyar tun daga 1960 zuwa yanzu. An kifar da gwamnatoci kusan guda hudu baya ga shugaba Muhammad bazum ɗin a yanzu. Kuma tuni dai ake ci gaba da raɗe-raɗi da kuma cece-kucen cewa kasashen duniya da dama sun fara janyewa ƙasar Nijar tallafi. Dama dai Nijar din na samun tallafi daga kasashen duniya irin su Amerika, Switzerland da kuma wato kata ƙasar ta Faransa. Amma yanzu ƙasar Faransa ta tabbatar da sanar cewa za ta janye wato duk wani tallafi da take bawa wa ta Nijar sakamakon wannan aika-aika da sojojin su kai. Sojojin da bayan kifar da gwamnatin Muhammad bazum sun naɗa ma wato Abdullahi wanda aka fi sani da Tijjani wato babban kwamanda wato a matsayin shine wanda zai maye gurbin Muhammad bazum ɗin. Sannan kuma sun sanar da rushe duk wani mulki ko kuma wani mukami da ya kasance mukami ne na siyasa. Sojojin sun yi fatali da shi sun kafa nasu mulkin. Wannan dai Allah wadai da ake ci gaba da yi ana son ya zama izina ga sauran kasashen Afirka masu yunkurin yin juyin mulki. Domin ko juyin mulki kan iya janyo ma kasa wato fitintunu da dama tun daga rashin tsaro da kuma tsadar abinci da wahalhalun rayuwa da za su je su tarar wa man talaka. Wannan dai dalilin yasa wato kasashen duniya suka fito suka yi tur da kuma yin Allah wadai game da wannan juyin mulki. Ku tafka muhawara akai